ji ba ku nemi ku koma gare shi komawa gare shi shine kan shari'ar sa kama gajin gari billahi uban doma billahi uban doma billahi uban doma da ba kwa sai ka uban doma sai ka uban doma wannan aya tana tabbatar mana duk lokacin da kuka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kawo mana cikakken nutsuwa a rayuwar dukkan abin da kake tsammani cewa nutsuwa ne in ba nutsuwa bane ma a wurin wani kai Allah ne ka nutsuwa ka da shi hakan nan kowa zai arzuta shi da nutsuwa shi ne abin da malakum la tarjuna lillahi wa qara shin me yake damun al'umma ne Sai ka da nutsuwa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai na za ku samu ta ina za mu gujewa dukkan abin da ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo mu koma subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama suka umurce mu da shi

نوريهم بين أيديهم وبأيمانهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا الله سبحانه وتعالى yana kiran dukkan muminai. Abin ga gaishe ka. Allah ya kara masa yadda hakimin wunde ka wunde ka sarkin daji ya ji an ce ya ayu hallazina amanu gaishe ka isa gaishe ka isa jalo domin wakilin sun san abin da zai biyo ba gaishe ka dan makayo hukunci ne ko hari daga Allah subhanahu wataala gaishe ka wakil allazina amanu bismillah tafarki wanda suka yi kai ka sarkin tafarki ilallahi taubatan nasuha bismillah sadauki bismillah sadauki gaishe ka sadauki mai kyau idan kuka yi gaishe ka maje kun sayyi'atikum bismillah sarkin hausawa asa anan yana da gaishe ka sarkin hausawa bismillah bismillah bismillah dujuma kai shaka dujuma bismillah makama babba bismillah makama babba kai makama babba bismillah falaki bismillah falaki bismillah falaki kai je ga falaki bismillah ga baka tashin alkiyama kai je ga baka baka wanda a gargashin su akwai koramai masu gudana yau mala'ikin lauriya wannan ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya kunyata annabinsa wanda amanu ma hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala gaishe ka daura dauran babban bako wanda suka yi imani da shi a gidan duniya gaishe ka daura gaishe ka baura suka aikata abin da ya umurce su gwargwadon yadda za su iya ka sarkin samari sanci abin da ya halitta Allah su wa ta'ala ka dirma ka dirma waɗannan gaishe ka margani da manzon Allah suka yarda suka bi shi sarkin gishiri ka wakilin sarkin gishiri ya gaishe ka garkuwa yana nan yana yalwace ce ga abu dan galadi da kuma gefen damus gaishe ga buhari min yaminihim wa shimali ce ga wakilin sarkin ruwa da kuma gefen su. hagunsu ce ga lawan garkuwa wadda wannan hanya ita ce zuwa gidan tsira gidan salama ita ce gidan aljanna muna roƙon gaishe ka wakilin ka yariman iya waɗannan muminai da suka gaishe ka dan mai nage ya kuluna suna cewa rabbana atmim lana nura gaishe ku wakilai Ya Allah ka cika mana Gaishe ku wakilai. ku wakilai. ku wakilai. ku wakilai. ku masu ku masu ku wakilai. salanke. Akan lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu akan cewa mu yi tuba taubatan nasu kai sai ka garkuwa babban bantani kai sai ka wakilin sarkin dawakin cikin gida kai sai ka wakilin dan amar alqur'ani gaishe ka dadi sallallahu ka dr sale yuguda malamai ka dr sale yuguda al ka magajin malam